alaikum salam. Ai magida. Barka dai. Ai na zo guri na da magaji. To ina jin ka. Yabba, biredi da shayi na to so in ha. Ai ka san kudin shayi ne ba. Ba naira ashirin ba. What? Ba ka da siyar ma ne, naira hamsin ne. Ai mu yau. Ana ji muke. Ga mun ga mun magana, ka ji hakin yaro. Wance mafukar rakumi ne. Kai, na rantsa da zan rake kan sandalan kuwa. What? Wai da dan fulani mana. nan ba ba fa a daji muke ba da za ka daga sanda a gurin nan bari ha yi tukunna ta ruwa gashi dan ba ka dan kaya har ba zafi ko ka sha mana ka ji ai ai wallahi akwai da ai mun tambaya kamar na kai dan wa ina jin ka Wai hai na ne wajen lafiyata. Nan ne gurin lafiyata. What? Ai ya sa na kai ta neman shi tun ba yau ba wallahi. Ai in dai shayi ne ka zo gurin nan. Ai an gama. Yanzu ya ko mu shayi ne. Biredin ɗari biyu. Eh. Ko ka bani ba an ba ɗaya. Kaga na ya tafiya. Eh gaskiya to wannan ya ta. Yana na. wannan ɗari biyu da hamsin amma ba da ɗari biyu tun da daga nesa ka zo. Ɗari da hamsin. A yau kuma san ban na ayyata yawa ɗan Fulani. Ai da Allah za fara. Kai ni ba a radun Allah. Yan sai da shanuwa in zo sha biredin shayi da biredi na Las Vegas. Da ai ƙazan me ai haduwa ce ta zo kan haduwa. Ai in dai shayi kake nema na baka shawara. Na dai ƙauce wajen nan. gwari za ka je ka nema yi da ruwan zai yau wato yanzu haka kudin kuna yauwa ka ga nan na taimaka na bar ma a ɗari ni sayi naira ka ga ɗari biyu da hamsin gaba ɗaya ba fa yawa ya rutara eh. a yanzu za mu shirin dama da kare yanzu wani abu ka ji da an ma ka fa saboda an kwatanto mu nan wurin eh amma kai ɗaya zan gogara ba ka ganta kuna mutum ce mun diga ce yauwa to ba na so da an Allah mutane su ne to na ke dana na yarda da kaiwa mahi to ba komai nuna mu ga da ban je in a kwana yau na gobe in na dahi eh. ai ba ka kuɗi ka ji yanzu abin da zai faru kana ji eh. akwai wani ɗaki na da nake kwana da idan ba ka yi mana hajjar kaya a Eh, yawwa na gode, eh, na gode ka yawwa na wannan kuma kai kana yankawa. Wannan shi ne kabeji, Kabeji. A wannan kuma shi ne hawa kai ana yi ba? A bakan dabar ne a ciki. ni ma da daddare zan zo ka san na wani ka ayi can wurin ce akwai wani na na zo in ya da shi ne a kai da asibita sanu yayan mu ina gona ina godiya ka san gona ba daidai ka shirya kasuwa da ma da magaji